bai kai uwa masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. ya dace da safiya ta 19 ga watan ramadan hijira 1444 wanda ya dace da safiya ta goma ga wata na hudu shekara ta 2023 miladiya ta annabi isa alaihi salam idan ba manta ba har yanzu dai muna cikin wani sura mai albarka suratu maryam wanda a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta hamsin daidai za mu tashi daidai kan ayata hamsin da ɗaya wanda kuma fi fahimta misali أعوذ بالله العظيم من الشيطان ta wani ta'ala bayan ya yi jawabi a kan annabi ibrahim alayhi salatu da irin karan batta da ya da mutanensa da kuma yadda a ƙarshe ma ya hijira ya basu to sai Allah subhanahu ta'ala ke gaya mana kan annabi Musa ya ce kur ta kaya karanta musu ka ambata musu ya kai abokin zance annabi Muhammad sallam wa Musa ma'ana ka ambata musu annabi Musa fil kitabi anan cikin Qur'ani ta musu bayani sa littafi ne wanda wato ya kunshi labarai da tarihai tabbatattu na gaskiya da dukkan abin da zai zamo sila na fahimtar wane ne Allah subhanahu wa ta'ala me kuma ya kamata mutum ya yi ana kawo maka kissa ne don ga mutane maɗaukaka da Allah ya a duniya wanda suka ba Allah Allah ya ci gaba da ɗaukaka su da mutane maɗaukaka da suka bijire wa Allah Allah ya kaskanta su wanda zai zama maka izina duk sanda gaji an ambace ila mutane Allah ce wasu kurfi bi Musa ka ambata musu annabi Musa a cikin wannan littafi innahu lallai annabi Musa kana ya kasance khulafan zababbe ne na Allah Allah ya zaɓi shi wa kana rasula kuma ya kasance manzo ne nabiyan kuma annabi wani kina manzo duk da cewa ta fuskar matsayi ana ganin a rasulu annabi ne wannan bambance bambance da suke kawowa galibi baya shi da tabbaci kwarai da gaske illa iyaka Allah ta firkar rusulu faddala ba'dahu ala ba'd minhum man kalama Allah wa rafa ba'dhum darajat aksikina wannan rasul ne babbar daraja wannan rasul ne karamar daraja an hada shi da wancan manzan to wannan shine kawai ko lokacin Allah ya ambace ta annabawa ko lokacin kuma a ce musu rusul wannan kina wa kana rasulun ya kasance dan aike ne na Allah nabiyan kuma abokin zancen Allah ne ana cewa nabi wato daga ai annaba'u ne labari al-mukhbiru anillah wanda yake jawabi daga Allah sai a ce masa wato annabi kenan rasul wanda aka aika shi su zai iya ɗaukar dukkan wayannan fasokin ana nufin a rasulu annabi annabi a rasulu ne wanda shine magana mafi kyau Allah ce wala dainahu mun kwalla masa kira mun kirawo shi Musa min janibi turi a gefe ko a jikin wani dutse al'aiman mai albarka mai daraja a jikin wannan dutse muka kirawo shi wa ƙarrabna muka kusanto da shi zuwa gare mu na jiyan don tattaunawa da shi annabi musa salam ya je madiyana ya je wajen shekul madiyana ma fi cewa annabi shu'aibu mai tabbata ba eh, bai tabbata ba ba annabi shu'aibu bane wani kenan ba annabi ba ne. su bai haka a annabi uh, sa alaihi salam da ya je sai ga wasu yi guda biyu da ya ga wasu yi biyu tare da makiyaya makiyayan suna ta shayar da dabbobinsu a wajen wata rijiya katuwa ko ba wanda yake iya iba ruwa sai an samu karfafa za su iya jawo ruwa shi ce wajen da mai duni mura a ne da zuda ne sai ya samu wasu mataye iradi a gefe ta zuriya suna kakkaɗo dabbobinsu ya dawo kusa da ce ma haɗu kuma ku kuma mai labarin ku suka ce la hatta Yusuf jirar ri'a wa abuna shaykhun kabir kaji ko mu ba ma iya shayar da dabbobin mu ruwa hatta jirar ri'a har sai makiyaya sun sha sun rage sun tafi domin mu ba mu tsoho ne dattijo kuma shekarunsa sun tura mu ba za mu iya ba to Allah ta fasa kalan walma sai shayar da su ruwa ya shayar da su a lagos ta ga jarumtarsa su tafi gida da ta tafi gida baban sai ce ku aka yi akwai wani bawan Allah ne a kusa da wajen rijiya da muka je shi kaza kaza kaza kaza kaza kaza to sai ke ce ina so in ganshi bayan ya ganshi sai ɗaya da ta ce ya abatista a jirhu babu mai zai hana ka ɗauki shi zama maka yaro ka ɗauki shi haya ya dinga kula maka da inda khairan minista a zartar kauyi al'amin to ga kenan a nan ne kissan na da tsayi har a ƙarshe aka aura masa ɗaya daga cikinsu to ya gama zaman sa na madina zai dawo gida misra to suna cikin tafiya tsakar dare ga duhu ga mukumukun sanyi ake ana yi ko sai ce mata inni an istinara kamar ga wuta ce ina hangowa la'alli atiku minha bi khabarin aw ajidu ala an huda fara nake jin fara ji ko zan samu labari a waje inda za a yi mana kwatance kan mabata don shi duk bai zama annabi ba ko kuma in samu wani abu dai la'alli atiku minha bi jazwa aw bi qaswa aw bi qabasin tasqalu aw jazgatu min an-nar kaga ai sai wa sai la'alakum tasalu bara je yanzu mu ko in samu muke garwashi ko rushi ki samu ki jibe ni la'alakum tasalu in kenan dan ku samu dan ki jibe ni yana zuwa yana cewa sai ga ashe wuta ce a tsakiyar bishiya take fitowa a kusa da wannan dutsa shine wala da yana min jalbi turul aymani sai muka Allah mata kira daga jikin wani dutse ko daga wani bigire na dutse ga bushe a kusa jikin dutsen take ya ga wuta tana fitowa daga tsakiya abin nan din sai Allah ya kira shi Allah mata kira ya ce inni an Allah Allah ya ce mata shi ne Allah to wannan da aka zo abubuwan da suka faru suka faru a nan allah ya zama da annabi musa annabi jawabai suka taso me a hannunka sanda ta ce to yadda ita amma tun ka biya ne kaya musa me a hannunka da ce hi a saya a to kawo alayawa wushi biya ala gani sanda ta ce da ina nake dan dogarawa tun da ɗabi'a mutum da yake cikin daji ya kamata ya dan samu na mukami kuma dabbobi na da nake kiwo na ka dan kakkaɗo shi sai ce alƙiha ya musa ba alkafa idan sai haifin ta sa'a sai ka ta zama cikin mucijiya sai allah ya ce to kamata mucijiya katuwa wanda yadda bai taba ganin irin ta ba kuma sai zama tana sarrafa jikinta kamar karamin mucijiya shine wato da yake cewa ka an hajjanun kamar karamin muciji ta fuskar yadda take sarrafa jikinta da ya ga wannan wannan zira sai juya a guji sai gudu wala yi aqib ki wai kuwa sai Allah ya ce masa inni la yakhafu ladayil mursil je ka tirke ta miciji ya ga tana haɗi tsaye bishiyu kuma an ce zai kama a kawai tsakar daren nan da ya ji Allah ya gaya masa wannan ya je taimako Allah ko ya je rungume ta sai yana rungume sai ga ta dawo sanda ya ce hannunka sa hannunka a cikin rigar ka fito da shi yana sawa sai ga hannun ya zama kamar rana wani za a yi da bai zai bai ukuri na naziri ibi ta zama kamar rana hannun in kuma ya rufe ce ga ya koma noma sai Allah ya ce ka shike na ka tafi wajen fir'auna wanda fir'auna fa da kai wa laifi ka gudu yanzu Allah ya ce ka koma kun ji abubuwan da asalin abin da ya faru wa karrabna muka kusanci da shi na jiyan dan tattaunawa da shi to an yi tattaunawa Allah ya ce wa habna lahu min rahmatina mun masa baiwa daga rahaman mu shi annabi Musa kawo mun ba shi dan uwansa Haruna nabiyan shi ma ya zama annabi da Allah ya aike shi sai ya ce wa akhi Harun afsah minni lisana ya Allah me zai hana ka mai da Haruna shi ma ya zama annabi domin ya fi ni zalaka harshe domin ka haɗa ni da shi abin zai fi daidai kaji ya yi dabara ya soko ɗan uwansa Allah ya san abin da zai faru aka ba shi kuma cewa hamna lahu mun yi masa baiwa mun masa kyauta wato a kawo haruna nabiyan dan uwansa haruna ya zamo annabi sai ce duk mun masa haka ne mai rahmati na saboda rahamun ya ƙara cewa wannan isa ta ƙarshe ke a ta kenan isma'il ai wadkur isma'ila ka ambata musu ma'alimin isma'il fil kitab a cikin a cikin qur'ani su ma su labarin isma'il shi ne azzabish wato abun yankawa manzon ta ce anabinu anabnu azzabish ni dan ababan yanka biyu an so a yanka annabi isma'il bai yanku ba an so a yanka baban annabi muhammad sallam shi ma bai yanku ba to kaga kenan wannan shi yake cewa alabinu zabihai annabi isma'il dani na annabi ibrahim dan hajar kamar da jin fara kisan dogon ta sai bukhari sai muslim daga hadisin abdullahi dan abbas da abu huraira hajar din nan ba balarabi ya bace in misra ce asalinta ko baiwa ce ta sarki misra na wancan lokaci kuma ta zo baiwa ce ta sara uwar gidan annabi ibrahim alayhi salam ta ba shi ita ya aure ta ya aure ta Allah ya ajiye tafsir da Isma'il annabi Isma'il shine babba ya riga yi annabi ta kamar da malaman tarihi suke faɗi da shekara goma sha shi wato shine zaka iya cewa farko daga cikin al'arabul Araba? larabawan da aka mai da su larabawa wanda su asali ba larabawa bane yaren siryaniya ko ibrahimiyya ake cewa yaransu asali su 'yan mutanen iraki ne Ali ibrahim daga iraki da fito jiya na yi wannan jawabin to zaman sa a makka a wannan kwari da shigowar zurhun da amalika duk wa'annan su larabawa ne galibinsu daga yamin da suka suka cakuɗa da su a wannan makka a nan ne nabi sa'ayi koyi larabci shi yasa wannan akwai bishara mai girma don baka iya larabci baka koya zaka iya gogewa zaka iya gogewa duk yaren duniya da baka iya ba kana in ka koya zaka iya gogewa a mu ba ga shi na fassar qur'ani bai yaran mu ne harfan namu ne sai koya ake yi innama al-ilm ta'allum maza Allah zaka muka ce duk ilimin duniya ana samun ta hanyar ta hanyar koyo in ka je koya zaka iya innama al ilmu bi ta'allum cikin bukhari ana samun ilimi ta hanyar koya in ka koya za ka iya kowane iri wa allama kamar da kun ta'lam wa kana fadlullah alayka azima Allah shine yake iya sanar da kai duk abin da baka sani ba wannan kenan to yake cewa hadisi ya tabbata cikin sunan nasa'i da musnad imam ahmad bin hanbali daga hadisin wato abu huraira Allah ya kara masa inna Allah min ibrahim isma'il واصطفى من ولي إسماعيل كلانة واصطفى من كلانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من بني هاشم ألا يذبى من إسماعيل أتنياء النبي إبراهيم يا ذا بكنانة أتنياء إسماعيل يا ذا قريش قريش أتو أتنياء كنانة سنن يا ذا بكنانة أتنياء قريشة نيكم يا ذا قوني دقا تكين جدا هاشم maza sallam zababban zababbe ne wani zababban zababbe ne annabi isma'il alayhi salam kaka ne uba ne na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wani kenan wanzu kurbi kitabi isma'il ka ambata musu annabi isma'il a cikin wannan littafi annabi isma'il annabi ne mai girma sai Allah ce innahu lallai lallai hakika shi annabi isma'il kana sadiqal wa'di ya kasance mai gaskiyar alkawari ne duk alkawarin da aka wallahi sai ya cika kaga wannan an yi yabo da wannan siffafa ka yi alkawari ka saba ka yi alkawari ka saba wannan ba sama mutanen kirki ba ce annabi isma'il ya kasance sadiqal wa'd ne mai gaskiyar alkawari wa kana rasulan ya kasance wato dan aikin Allah ne manzo ne na Allah nabiyan kuma abokin zancen Allah ne wannan tufa ba za ta gushe ta zama mai kyau ba har duniya ta shi cika alkawari tufa ce ta mutanen kirki duk mutumin da zai zance ya sa ya alkawari ya saba alama munafiki ne hadisi ta bacin sayyid hayy manzo ta ga cewa alamatul munafiq salat idza hadatha kadhab wa idza wa'ada akhlaf wa idza min khat alamar munafiki guda uku ce ya zance ya karya ya alkawari ya saba a amince masa wato ya ha'inci karka yadda ka dinga yin alkawari kana sabawa karka yadda wa kana ya amuru ahlahu ya kasance yana umarta iyalinsa shi annabi isma'il bi salati da yin sallah wa zakati da yin zakka wa kana inda rabbihim mardiyan ya kasance abin yarda ne abin amincewa ne a wajen ubangijinsa kaga ya ce yana umarta iyalinsa da yin sallah da zakka wannan mumini na kwarai shine wanda baya barin iyalinsa su yi saban Allah manzon sallam ya addu'a ga mutumin da duk tashi tsakar dare zai yi sallah ya tashi matarsa ta ki tashi ya yayyafa mata ruwa a fuska ko ita din ta wayi gari za ta tsakar dare za ta sallah ta tashi mijin ta tashi ta yayyafa mata ruwa a fuska ta tashi ta sallah tare wani kenan dole sai ka yi umarci iyalanka da yin sallah wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umarci iyalanka da yin sallah yanzu din nan wani ya fito yin sallah ya ban matarsa tana ta dukan bacci wai ta aisa sahur yi, wai ta gaji ya bar ɗanta ƙato a tsoro yana ta bacci yana magagi miyan bacci ya zo masa kunne kuma da safe ta ce ce ba ba ni kuɗi kuma ya ɗauka ya bashi saboda ya rena mai hankali ba a barin iyalai ba sa sallah dole Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كنت كيرا تدى كان كنت إيالان كنت عذاب الوجع علي بن أبي طالب أتشين سنة ديات وأتشين هديث ميروني تشي أي أدبوه وعلموه كباتنا لديكم وكبات إلمشين معنا وأنفسكم وأهلكم نارا karka ban mata ka bata bin Allah ta zauna maka a gida ta cinye ma to ba yadda za a mutum ya zauna a ƙarƙashin kulawa ko ba zai ba Allah ba akan me akan me dole hadisi ta batun sunan na bi dawud da sanadi sahih manzon sai sallama ce mu su biya ku bis sala ku umarci yaran ku da yin sallah yan ƙanana. wa hum abna'u sab'in suna yan shekara bakwai wadribuhum alaiha ku deke su akan yi sakaci da sallah wa hum abna'u ashar suna ɗan shekara goma al mai sharri sai ke cewa to wa kaifa idza jawazu al-ashar fa yusna'u bihim ma fawqa ad-darb wa huwa al-qatl yake cewa to idan suka fita shekara goma ba su sallar ba sai a yi mata abin da yake sama da bulala shine a kakkashe su kenan ba a barin ɗa ko mata a gida ba ta sallah ya ce al'adu na zubai na wa bainahum tarku salat tazara da ke tsakanin duk musulmi bambanci yake tsakanin musulmi da kafiri barin sallah man taraka ha kun kafara duk wanda ya bi sallah ya kafirta sallah ba ibada ce ta wasa ba eh Allah ke cewa wa kana ya'muru ahlahu bis salati ya kafa mun karanta ko to ya ga ce na umarta iyalinsa yin sallah والزكاة الزكاة وكان عند ربه مرضية يا قد تعب يرداني أظن أن سوى أرزق من الإنسان نعم واذكر في الكتاب إن ta'ala ci da cewa wadkur ka ambata musu idris ka ambata musu idris wannan annabi annabi idris ba su labarinsa ko ko kaɗan ne su masu ji shi fil kitabi ga ya musu labarinsa a cikin qur'ani innahu lallai annabi idris ya kana ya kasance siddiqan mai imani ne na gaskiya kuma mai gaskiya ne nabiyan shi ma annabi ne na Allah hadisi ta cikin sahihai cewa sanda maza a sanar aka yi mai da shi a sama ta hudu ya gamu da annabi idris ya gamu da annabi idris annabi idris sai allah ya faɗo ta kalma a kansa nan. ta ce wa rafa'na mun ɗaukaka shi makanan a wani guri aliyan maɗaukaki can koli to sai zama cewa wannan kalmar sai ta jawo tattaunawa tsakanin malamai A annabi bigiri tana daga cikin waɗanda allah ya ɗauke su da ƙasa da ransu ya kai su sama shi ya ƙare rayuwarsa ne a sama daga baya sai allah ya karɓi ransa ana kawo asar wanda sai dai ba ba maganar tabbacin ingancin ta koma an abu ibn abba ta tambayi ka'abul al ya ce mai ake nufi da rafa'anan makanin aliyya sai ce ai allah ne ya ɗauke shi ya mai da shi sama da lokacin ajalanta aka yi a ce ɗauki ransa a nan sai ce to aini a ƙasa na san shi kuma ba na ɗauki ransa a nan sa ba aka ce ya kashe shi a can a can ya kashe shi shi a can ya abin wasu ka ce a rafa'anan wakanin aliyya shi yana cikin aljanna ba yi an gane ko shi na cikin aljanna su duk wani tattaunawa ta malamai to amma abin da zahirin aya yake nunawa Allah ya ɗauke shi daga nan ƙasa ya kai shi sama إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي dama ya Allah yana haka yayi akan annabi Isa ya Isa inni mutu fika zan jefa maka bacci bacci wa ka ilayya zan kuma ɗauke ka daga nan ƙasa tafi sama Allah ce barra rafa'ahu Allah ilayhi Allah ne ɗauke shi daga nan ya kai shi can wajen sa sama to annabi Idris a sama to da yake kuma yace wa rafa'nahu makanan aliyya mun ɗaukaka shi ɗaukaka wata cikin mai girma to shi annabi Idris a ina za a jefa shi cikin annaban bani Isra'il suke ko kuma yana daga cikin wato mutanen annabi nuh annabawa daɗaɗɗin annabawan da suka fice ka ce annabi nuh annabi hud annabi salih da sauransu to sai malamin suka tattauna al-hafiz ibn kathir malamin tarihi ne wanda siqatun fi sirah da'ifun fil hadith shine matsayin sa wajen malamin hadisi siqa ne a sira yace abin da yafi nunawa shi annabi idris yana daga cikin kakannin annabi nuh tazararsa da annaba adamu ba ta da nisa ba shi da nisa da shi ya ce waɗanda suke cewa a'a shi ma ɗaya ne da cikin jikokin annabi ibrahim da ta annaba bin isra'il wancan kalma ce ta wancan hadisi da maza alisalam ya je wajensa a sama ta hudu ya ce marhaban bil akhi salih maraba da ɗan uwa bai ce masa ibn ba da ya ce masa na ku swalish ke sai nuna to wannan kalmar kawai ta ce ganin to amma wannan kalmar ba ta isa ta wadatar da cewa don ya ce masa akhi yana nuna cewa bani isra'il bane to an kuma siyakin abin da yake nuna idan muka tafi aya gaba za mu ga cewa Allah ya fi faɗo su abubuwa duk annabawan da ya faɗa ta ce wani daga ɓangaren wani wani daga ɓangaren wani to ce zai ce ula'ika waɗancan annabawa da muka ambata a wannan sura da rubu surori duka na ƙur'ani su ula'ika allazina an'ama Allahu alaihim waɗancan da waɗannan su ne waɗanda Allah ya yi ni'ima a gare su minan nabiyina daga cikin annabawa Allah ya musu ni'ima ya musu baiwa kaga nan gaba ɗaya Allah ya ce minan nabiyina ce mursalina ba kaga an ga muka cewa nabiyyu rasul ne rasul nabiyyu min zuriyati adam wasu daga cikin su tana daga cikin zuriyar annabi adam kamar shi wa idris din kuma udu Domin da aka bar mazkur wannan akwai shi a lugha kawai kenan daga cikin zuriyar annabi adam kai tsaye wanda zarta da annabi adam ba yawa ka kamar annabi idris kamar shi kansa annabi ibrahim ina fata an gane sai ce wa mimman hamalna daga kuma zuriyar waɗanda muka ɗauka ma'anushin tare da annabi nuhu a cikin jirgin ruwa zuriyatu man hamala ma'anushin mun karanta cikin can wasu isra kaga ba shi annabi ibrahim din kenan annabi ibrahim yana daga cikin jikokin annabi nuhu alaihi salatu wassalam sai ce wa min zuriyati ibrahima wasu daga cikin suna daga cikin tsatso ko ƴaƴa wato ko sansana ta annabi ibrahim kamar shi annabi isma'il din kenan نفس الجاي عن ابي اسماعيل واسرائيل وش كما دغ تين سنا دغ تين ذريه قصه اوت النبي يعقوب شين اسرائيل كما روى عن ابي يوسف عن موسى عليه السلام سيتي وممن هدينا وان بسنا دغ تين ودان مكا شريه شنو النبي اولئك الذين هدى الله fa bi hudahu muqtadi ne waɗanda Allah ya shirya wajtana baina kuma suna daga cikin waɗanda muka zabe muka tashi sai ce duk a su ɗaya ce idza tutla alaihim ayatuna duk sanda ko ayatul rahman duk sanda ake karanta musu ayoyin ar-rahman ayoyin Allah kharru sai su fadi sujjada suna masu juda ga Allah wa bukiya suna masu kuka ga Allah ورجل ذكر الله خاليا وهو بضعينا da mutumin da tana Allah a keɓe ya fashe da kuka idanun suka zubar da hawaye yana daga cikin waɗanda su shiga inuwa Allah ran da babu wata inuwa sai wani inuwa Allah ka samu daga ciki to wayannan kaɗan daga cikin mutanen kirki da Allah ya ambata mana wanda duk ya ga maza sallam tasliyatan dan kwantawa da maza sallam hankali ya samu nutsuwa ya ga cewa an yi mutane duk wa'annan bayan Allah wanda bai sha kwado bai yi fici ko bai sha wahala da mutanensa ba to aka ambata masa wa'annan iyayensa da kakanninsa zai samu nutsuwa kuma gefe guda shine shugaban duk wa'annan annabawan da aka ambata su kaga a gefe guda duk kashi ba zai kai rabu ba kuwa tunda su za su zamo gwargwadon matsayi gwargwadon musiba gwargwadon yadda Allah ya ɗaukaka gwargwadon yadda za ka samu jarabce-jarabce a rayuwarka sai dai fatima Allah da ta da mu sai ce mu ta subhanahu ta'ala ya faɗa wasu duk wanda bai musu amfani ba zuwan annaba bai amfani musu da komai ba shi ta ce fa khalafa sai suka mai gurbin wa'ancan sai suka wakilci wa'ancan min ba'din daga bayan shuɗe wa'ancan khalfun wasu 'yan baya na banza ana cewa khal da khalafun in ka ce khalaf mabiya na gari khalfun mabiya na banza fa khalafa min ba'din khalfun sai mabiya na banza suka maye gurbin wa'ancan bayan wa'ancan sun shuɗe sai yan banza suka zo baya da suka zo wa'annan yan banza a ba'u salata suka tozartar da sallah suka tozartar da ita wata ba'u shahawa suka biye wa sha'awa sha'awi wa huffatul janna bil shahawat wa hubbatul nar bi shahawat an kewaye wuta da abubuwan sha'awar sha'awai duk sanda ka kana kewa sha'awa komai kana sha'awa kaza komai kana sha'awa kaza to alama ce ta hanyar wuta ita duniya a ita aljanna hubbatu janna bil makari wuta an kewa ita da abubuwan ki duk abin da zai kai ka aljanna ka kula galibi zuciya ba ta san kai gaskiya ka cika alƙawari ka zama mutumin kirki kai tsaye da sallah ka bi iyayenka kai musu hidima ka bi Allah ka bi manzon Allah sallam zaka duk zuciya ba ta san wa'annan abubuwa wattaba'u shahawat suka biyo sha'awa sha'awai fa yi yalqawna ghayyan wallahi da sannu za su gamu da wani kwari a wutar jahannama alghayyu kenan ko wato sai zama cewa wadiyan fil janna fi jahannam wani kwari ne wanda wutar jahannama ita ma neman tsari take daga shi ko ba so yi kauna kai da sannu za su samu sakamakon kaucewa Allah mummuna kuwa amma an fassarawa da wancan gayi Allah ce illa man taba kawai wanda ba zai gamu da wannan matsala ba shine wanda ya tuba yanzu da ya ji wa'azi da ya zama dan banza ya zama lalatacce shekakke tabbadadde tsinanne a duniya babun Allah babun manzon Allah babun iyaye ba tsuka ba girmama na gaba ba mutunta jama'a ba ganin girman na gaba to yanzu da ya ji wa'azi ta ce na jara to ai matsalar ma bu tsaya sun saurara samarin bayo shi suke iya jin kaza daidai ne kaza ba daidai ba ne idan aka zo wajen karatu kalli irin fuskokin da kake gani irin iyayensu ne dai mutanen kwarar shi dan da ya kamata yake kan matsalar bai tsaya ya ji karatu ba bai tsaya ya ji wa'azi ba yaushe ke iya gyarawa ka je duk majalisar da ake yi a gari za ka cewa sai su masu kama da ruwan ustazai sai su masu kama da ruwan dattijai su kake iya gani a wajen karatu amma uba bai ɗauko ɗansa ya ajiye ce malam yi kwaran kwatsa a kan sana'o'i ba bai zo da shi ba yaushe zai iya ji yana can wajen matsa matsan waya yana can wajen gem. yana can wajen abubuwa na gana da za a yi yana can na abubuwa eh, gidan kallace-kallace da abubuwa ba zai ji ba ba zai iya ganewa ba ba zai iya ganewa ba shi yasa kai uba dole ka ce ɗanka kai tashi mu je makaranta a je a mana abubuwa ai mana ruwan amada na ayoyi mu ji kai maka ji ai mana wa'azin tare shi ne za mu iya gyarawa duka amma kullum ubansa shi ne mutumin kirki shi ne yake jin wa'azi zaka shi kadai da zama mutumin kirki dole ya tafi ya da kura Allah yake cewa illa man taba sai ga wanda ya tuba yanzu saurayi sai je ya malam to wallahi na gano duk ba alayi da ke ba a bani shawara to shine tuba ba wai zo da ta istighfari ba istighfari ba haka ake nufi da tuba ba tuba a rujuwa ta ba ma'ana ya koma da baya zuwa makaranta yanzu ya dawo ba kawai ka cire zab da istighfari kuma kana birin kaduwa ba kana abin da bai kamata ba ba haka ake nufi ba wani istighfari naka in ma ya maka amfani dan kaɗan ne balle sama ba zai maka ba dan tuba din wato shiruwa daga laifin zuwa aiki na wato na ka shi sa a ce ya ce illa man taba sai ga wanda ya tuba wa amana ya yi imani ya gaskata da abin da da yake karyatawa wa amila saliha wa amila saliha wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat sai shisharin sai kuma alkhairi yanzu wa amila saliha ya aiki da gari ko ulaika kaga waɗannan masu tuba kaga Allah shi saboda rahmatsa in ka tuba ta manta ta ba ta ba Allahu alaihi yace nan masu tuban da da sun lalace ya duk nuna jannata su ne za su shiga aljanna za su shiga aljanna wala yuslamuna shay'an ba za a tauye musu komai daga cikin ladan su ba sai ta da kan suka gyara tubu ila Allah tawbatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba wanda kike kyawa tuba wanda kike kyawa Allah ce jannatu adlin aljannatai ne na zama dindindin na zaman da baro na zama na fitur na in an zauna ba za a tashi ba e eh, aljannatu da za a ba su allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu ita ce wacce ar ya alkawarta wa bayinsa ita bai ba su bil a cikin qur'ani bil ya alkawarta musu a cikin littafi an gane ko yake cewa wa ma huwa al-ghaibi bi banin al-ghaibu anan qur'ani bai zama mai ruwa da ƙur'anin da aka sauka masa ba an gani ko wato ya alƙawarta musu bilgai ba a inda su ba su gani ba shi Allah in ya gani kuma kana iya fassara shi da kur'ani saboda faɗin Allah wa ma huwa 'alal ghaibi bi dhanin manzo sallam bai zamo marwaci da gaibu ba ma'ana bai zama marwaci da Qur'ani da ake sauka masa ba innahu kana wa'du lallai Allah mutsarki kana wa'duhu matiyan wato alƙawarin ya kasance mai zuwa ne mai zuwa ne wallahi sai ya zo duk abin da Allah ya alkawarta sai ya zo jannatu ita ba wancan aljanna da muka ce za mu bayar allati nurisu ita din ba za mu gadar da ita ne min ibadina za mu gadarwa da wasu mu ne man kani taqiyan ga wanda duk yake jin tsoron Allah yake ke doko yake kiyaye dokokin Allah ka ce nurisu min ibadina na tsala duk ok yace la yasma'una fiha laghwa sannan ba za ka ji wani yashi shazance a cikin ta ba eh illa salama wato fatai sai zancen aminci duk kalmar da za ka ji aljanna kalma ce mai daɗi kawai ya gaya ma ɓata rai ma ba za ka ji ba ko a kuɓa ma magana yanzu kawai ma na sun zai dinga maka habaici habaici sosai habaici mutum ya zo ya shiga gidan rediyo ya ci mutuncinka idan shafin jarida ya zage ka ka zo za ka fice ya maka ɗan kira ko ya maka shagube ko ya fice ibce da a kanka to a gidan aljanna duk babu wannan la yasma'una fiha lagwan ba za su ji yashi shan zance a cikin ta ba illa salama sai kuma yace wala ta'fima ko saban Allah ba ba a yi a cikin ta yanzu kuma nan ke waje ta zo malam tik tsirara ta zo ta jifta ta wajen ka tana ta burgudan burgudi haka kawai kai ba kai kanka sabon gari wajen sanya olu ba kai ba ka je za ba kawai wata ta zo ta biyo ka da zunubi ta karfin tuwo sai ka saba ma Allah ko mutum ya zo gida kusa da kai yana yana ta iban hayaki yana ƙara sama hazo kuma kai baka yi saka hana shi ba ko wani ikin ɗaya na isha giya idan yana zagin Allah da manzon Allah sallallahu ba yadda ka iya ai ta sabo ko mutum in kunna wani waƙe da zai san zai iya cutar da Allah da manzon Allah sallallahu da wannan sautin kai ko ba hinta ka iya duniya kenan a lahira duk wani iskan su ba zai yi ba in ka kaji abu na Allah ne da Allah yake so wani kenan yake cewa walau rizquhum fiha za a dinga ba su arziki a cikin gidan aljanna bukuratan da sassafe wa ashiyan haka da wato da marice da rana da daddare kullum arzikin baya yankewa kuma ko kule da kake so ko dan tamale ne sai an kawo maka eh wallahi duk abin da kake so an kawo maka kai bahaushe har da tuwo ka san bahaushe ya dace to kamar addini ba ka ce ina wani ba ka musulunta ba wallahi na ji ina ta musulunci ni abu ɗaya ne ba zan iya yi ba ina musulunta ni tuwon nan ne ba zan iya ci ba wasu ka ce ai saboda a kano yake ai ya ɗauka tuwo ai addini ne cikin addinan mutanen kano Allah ta tilka aljannatu waccan aljanna da muka ce za mu ba ta alati nuri su wacce za mu gari da ita min na ga bayinmu man kana iya ga wanda ke jin tsoron Allah ka duba malam ka duba Allah ya ce gari da ita zai in an baka in an ce gado ai abin da aka baka halik malak to haka ba za a bayar da aljanna nan ku gidajen da kake ginawa a nan duniya ran nan nake faɗa wani ya daɗe a gidan da ya gina ya shekara ashirin muƙaddara ma ka daɗe a ce hamsin kuma galibi ka gina gidan da kake so wanda kake bukata sai bayan shekara hamsin ne kake samun wannan dama irin gidan da kake so irin kicin din da kake so irin katifa da kayan alatu da kayan kwalam da makulashi wanda kake so ka zuba a gidan irin wannan arzikin ya fi zuwa a bayan shekara hamsin ya rage sauran shekara goma ka mutu ko ishirin sai ka zo ka ce oh kun gaba wallahi Allah shi kansar gafara ba kwanan ya tashi bane ya ai kwanan ya tashi ya tare to wani ma ya gina gidan ya gama bai tare bai mutu ya je kawai ganin gini da shonan sai wani dan karfe faɗo masa kafa wallahi aka samu kuzari titanus ta shiga cikin jikinsa nan da ita ke san kamewa shiga sai aka iya ce gazarin kuɗa yana na miliyan ɗaruruwa ko a jarce ka gina gidan da kai kanka su ka ba za ka amfane shi ba ka sa ɗaki ɗari a ciki to ko ku rage ai kofofin da suke da yawa ba ɗakunan gidan ba ɗaki ɗari ne a gidan ka yi ɗaki ɗari kuma sai a zarce ka yi su da yawa kuma duka kukun da kashe ɗanin su zama kwana a ciki Allah kenan tilka aljannatu waccan aljanna da muka ce lamu ba su allati su min ibadina za mu gadin da ita ne ga wasu bayin mu man kana taqiya ga wanda da yake jin tsoron Allah Allah ka ba mu mala'ika jibril ya dauki lokaci bai zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wata rana ya dauki tazara ta kai wannan kamar amsa ne da yake ba kan abin da ya shafi shi suratul kafi manzo manzo Allah sallallahu alaihi jibril kwana biyu baka zo ba ko ne wa Allah laifi ne to shi sai ake lallashin ta ma wadda aka rabuka ka baban kwana da kai ba ma alako ko bai kyamace ka ba sai ne ke ci masa wa ma na tanazzalu ai mu ba mala'iku ba ma zuwa wajenka ba mu zuwa wajen wani annabi da cikin annabawa illa bi amrin rabbika sai dai umarnin ubangijinka sai ya ce kaza ai mu ba mu yin komai sai da umarnin sa la ya'sun Allah ma amaruhu ma yaf'alu ma yamuru lahu ma baina aydina domin abin da yake gaban mu na Allah ne ya san me muke ciki wa ma khalfana abin da yake bayan mu ma na Allah ne ya san abin da yake bayan mu wa ma bai na zalika da abin da ke tsakanin haka ma'ana mu Allah ya kewaye da sanin mu ciki da bai duk motsin mu Allah maɗaukacin sarki shi da iko da shi mala'ikun Allah bayi ne wanda suke wa Allah biyayya kwarai da gaske Allah ya ce wa ma kana rabbuka nasiya ka sai aka hakurkurtu da manzon sallam ubangiji kuma maman cewa yayi da kai ba don kwana biyu ba zo wajenka an kawo maka wa'ayi ba ba mantawa da kai ba to ana abin da ake koyo wa'ayi ya ɗan kafa bai zo ba wannan shine ya ake so a dinga ba da hutu a sanda ake yin karatu alamis da litinin yana da asali wata rana kawai ma ka ɗauki hutu kwakwalwar mutane su su huta kamar da galibi za ga cewa lokacin azumi in ya zo ya kamata a ci galibi makarantu na boko da makarantun islami duk a dinga rufewa ƙwaƙwalwa a ba ta dama ta shagaltu da ƙur'ani da wannan ibada azumin da take musamman ga zafi din nan malam yanzu ƙasashen larabawa idan azumi yanzu ko neman kuɗi ba wallahi malarin ramadan in yi zo duk rufe rumfunan da suke yi an daina sana'a sai in ka ga mutane masu yin sana'a galibi to wasu wato 'yan wasu kasashen ne da suke shigowa amma sa'udi ga ya shiga to lokacin ramadan a su ba sa wannan yan kamfanin su haka za gwamnatin haka za waya haka za su da shauransu kamar da zamu kamar jigawa idan lokacin azumi ya zo gaba ki ɗaya rufe makarantu a ke sun tsara wannan abu kwarai daga cikin lokacin sana da ya fice haka suke yi in ba ne zo sun rufe komai ba magana aiki kaza ba wannan shine abin da ya fi kamata a bawa zuciya sauki Allah da kansa yana saukar da wahayi sai ya ɗaga kafa ga banza Allah sallallahu alaihi sai ya ki kawowa a sati biyu lokacin ba kawo saboda menene don a nuna ladabi ne na koyar da ilimi kuma kwakwalwa an baka wata hutu ranar da ta ɗauki abin ta ɗauki wato ta ɗauki abin sai ta zubar da shi duka haka take yi ya ake ake tara ilimi duk wanda yake sai tara ilimi an tambayi muhammad ibn muslim ibn shahab ibn zuhri bima ajma'tu li ilma ya aka ka tara ilimi fi jama'na hadha al ilma bil hadith al wahid wal hadithain wal mas'ala wal mas'alatayn mu ya aka ka samu ilimi ce ai wannan ilimin ne da muka same shi a sauki ne hadisi ɗaya muke ɗauka mu haddace ɗaya wani lokacin sai matsaki biyu wani lokacin matsala ɗaya wani lokacin matsala biyu haka ake tara karatu idan ka ce sai ka matsa wa zuciya ita zuciya kamar tantani ne ko balan-balan kana sa mata a hankali yanzu ko ba da malaka ɗaukana kana takawa kana sawa ka ta karfin tuwo lokaci fashewa zai amma kana cusawa a hankali yana buɗewa kana a hankali yana buɗewa yana buɗewa sai ga ta zo ta mamaye kuma duk ilimin da aka ɗauki shi ta dirijiyan shi ya sa ma a wajen koyar da manzan Allah sallam sai Allah ce wa alamaka to mu a larabcin an ce alama fa'ala kenan ya dillu ala tadarruj wa hudufi shay'an ta shay'a hatta kaula wato shine abu ya faru a hankali a hankali har ya cika yi kenan a wajen koyar da manzo Allah Allah ya ce ni ne na koyar da kai ilimi mataki mataki mataki an gane ko Allah ke cewa kunu rabbaniyin da ga ce mujahid ibn jabir ce rabbani allazina yurabbi an-nasa bisighar ilmi kabla kibariha malaman da suke koyar da mutane ilimi da kaɗan da kaɗan sai zo mai yawa kuma haka ake Allah ce irin wannan malaman nake so ku zama masu hange yaya za a yi ilimin ya zo na kwakwalwar mutum kuma kan da buka da siya ubangiji ka bai zamo ya bai zamo mai mancewa da kai na فأخذ السماوات والأرض وما cewa rabu samawati ubangijin nan naka subhanahu wata'ala wanda ba zai manta da kai ba har abada ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi shine mahalicin samai da kasai wal ardi shine mahalicin kasa wa ma ma da abin da ke tsakanin samai da kasai din fa'budu ko kai bauta mata shi kadai wa tsabir kuma ka ci gaba da yin hakuri da ibadati ga mutar da kake yi karka dina wa'budu rabbaka hatta ya'tika yaqin kai ta bauta wa ubangijinka har yaqini ya zo maka mutuwa ta zo maka ba wata rana da zaka ce zaka daina bautar Allah ka mutu kana yi hal ta'lamu lahu samiyan shin kai ka taba ganin me kamar irin na Allah kuwa ka taba ganin wani tsara ko sa'a ko takwara duk ga Allah subhanahu ta'ala shi fa lamarin sa naka daban ne siffarsa daban take tsarinsa daban yake zatinsa daban yake ikonsa daban yake wai kulul insani ga kafiri can yana cewa wai a iza ma mitu wai idan ni na mutu a iza ma mitu wai idan ni na mutu a wani lokaci cikin lokuta da sofa ukura hayya wai wai za a fito da ni a raye kaji wannan ai shi daga tatsuniya ce yanzu ni na mutu sai a tashe ni na mutu na rasar take ya zai abu ya mutu a dawo da shi Allah sai ce to shikenan ka wannan kalma ce ta rashin kunya sai ce a wala ya zukur insani to wai shi kafiri da dun ba mutum baya tuna cewa halaka nahu. mu ne ba muka halicce shi min kabulu kafin ya zo duniya wannan ya kushe a san da ma shi ba komai ba san da aka halicce ka babu kuma alamar ka aka kirkire ka da babu yanzu dan bayan ka da shi a kasu dawo da kai sai Allah ya wata rantsuwa akwai tashin hankali a ayan ce fa rabbika na rantse da ubangiji ka ya kai annabi Muhammad na rantse da Allah ka na gaskiya na rantse da Allah la nahsurannahum wallahi wallahi sai na tayar da su sai na tayar da su ya rantse da Allah ka duba abun Allah wannan aya akwai tsoro wallahi yace la nahsurannahum wallahi sai na tayar da su kuma na tattara su wasu ya tsira da su da shedanin da suke bautawa duk sai na tayar da su ثم لنحضرنهم كما والله سيمن كاوكو حول جهنم وتر جهنم jisiyan suna gurfane duk sun dogara a guyoyinsu suna kuka wallahi sai na kawo su kaga Allah fa Allah ba sai ya rantsuwa ba wallahi Allah ba rantsuwa ba Allah ya rantsuwa ya sai ta suma da nan bi'anna sannan za mu cire min kulli shi'atin a dukkan wata kungiya dukkan wata alama za wata al'umma za mu zare wani sai kawo jumla wata take itiradiyya ko wato jumlatul nasr sai yace ayyuhum ashaddu ala rahman itiyya wanda ya fi wa Allah taurin kai da girman kai za mu fito da shi kaga malam shine li kulli qadrin liwa yawm al-qiyamah ba za a wata kungiya ta azzalumai za a kawo shugaba a basu tuta ya rike a hannunsa sana a kiyama yau mana da'u kula unata da ne ko ta al'umma za a kawo jagoranta idan taron mawaka ne azzalumai a basu taron yan luwaɗi ga su taron mazinata taron azaliman shugabanni taron fir'aun ne shugaban duk wani mai girman kai duk wani azalimi kana cin al'umma muhammad annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ni aka ci fir'auna kaga fir'aun da sahamana ga su lamarin zai ana tare me da kai ka in wato shugaban yan tata ne kana dan tata sai a haɗa ka da shugabannin yan tata in barayi ne shugaban masu tata in waye shine sun mana nan ji anna nan za mu cire min kulli shi a cikin wata dukkan wata kungiya dukkan wata al'umma wacce take mutu saba ma Allah ayyuhum ashaddu ala rahman itiyan wanda fi wa Allah taurin kai da hura hanci sai mu zaro shi wuce kai ne shugaba rike shi ta sibika summa sa'annan la nahnu a'lamu wallahi mu ne mafi sani bil ladina hum aw la biha mu ne mafi sani da waɗanda suka fi cancanta da shi wuta mun riga mun faɗa da an rufe ya shiga wuta da ka ba wai kai za ka kai kanka aljanna ba ko wani abu a'a duk an ne mun ce dan wuta ne wannan kenan duk an ne wa'annan mun ce ƴan wuta ne to mu ne ya zamu ce wane ayyuhu aula bi hasuliya waye daga cikin sai fi cancanta da shiga wuta filiyan ai dukulan fiha wa ihtirasan fiha ya shiga ciki ya kone ya shiga ya lalace a ciki mu ne za mu faɗa kuma sai ƙara faɗa wata magana mai girma wa in minkum ayi wa ma minkum min ahadin babu wani ɗaya daga cikin ku bayina illa wariduha wallahi sai ya zo wajen wata jahannama kowa har mutumin kirkin har annaba ma kuwa sai an zo da shi wajen to wannan wariduha fati sai ya ƙetare ta fati sai ya zo wajen in ka zo wajen ka ƙetare in ka ƙetare ka zo wajen manzan Allah sallar zai zo ɗaya a kusa da siraɗi siraɗi din nan jisrun mansub wato kamar gada ce wata za a kafa ta a tsakiyar wutar jahannama ta nan za a tattaka a tafi aljanna shi kaifinta ya fi kaifin reza firanta sa bai kai gashi ba kuma ta kai wai za a tattaka ka a tafi a uzu billahi min shaitan rajim Allah ka shirya da mu la ilaha illallah wa minkum babu wani ɗaya daga cikin ku illa waridu wa sai ya ketare kan wutar jahannama kowa kuma sai ƙara faɗa wata kalma kana ala rabbika hatman wannan fa alƙawari ne na gaskiya da Allah ya wajabta wa kansa maqdiyan kuma ya zartar da shi wallahi sai yayi wallahi ce yayi kana zalikal mau'ud hatman maqdiyan wannan abin da na alkawarta hatman wajibi ne sai na yi maƙudiyan kuma dole mana hukunta shi sai an yi haka wallahi kowa sai ya je wallahi hadisai sun tabbata daga manzan Allah sallam wasu za su ƙetare siraɗi kamar gudun ingarman doki wani inda ka san kibiya wani ya jiki wani kama gudun tauraro za ga wani kuma wallahi da zanjin ne hasbun Allah wani amurki manasar zai zo tsaya gefe wuce jahannama gefen sirati yana cewa Allahu sallim sallim al'ummar suna ta ƙetarewa ya Allah ka amintar da al'umma Allah ka amintar da su yana sai mana addu'a ka duba har ta maza Allah sallallahu alaihi wasallam hankalinka ba shi ya ki kwanciya sai ya ga ka Allah su salim salim sai a cewa amana da zumunci ku tsaya a gefen wuta ku tsaya a gefe ku tsaya a gefe wanda ba shi da amana wallahi ga kalali khidaju wasu malin kibai ne da wata ƙugiyoyi a gefe wallahi kawai sai tun ci ko mutane suke tana jefa shuta ƙasan wuta ce gaba ɗaya ita jahannama mutum ba su da zumunci ya san dole sai ya shiga don wannan kibai din ba su ba ka fice ba ga masu amana a aminci maka ya inci ga yi alkawari ka saba to a kan ne a kan ne in ka san za ka dinga kulla abubuwa da mutane kana saba ka daina shiga hulɗar jama'a ka koma gefe ka iya abin da za ka iya kar ka tsora a kanka musiba ko nauyin da yake ba naka ba wani shi ne Wani in minkum illa waliha babu wata daga shigo ba sai ya ketare ta kana ala rabbika wannan lamari ne a wajen ubangijinka wannan lamari na ubangijinka ya kasance hatiman dole ne maqdiyan kuma abin hukuntawa abin zartawa shi ma Allah ya zata kowa sai ya bi wajen ta lake Allah ya fusata ثم ننجي الذين اتقوا ubangiji subhanahu ta'ala bayan ya faɗi wannan kalmomi ya san hankalin duk musulmi ma sai ya tashi wa in minkum illa waridu hakana ala rabbika hatwa maqdiya Allah ya san kowa hankalin sai za a cikin ya tashi to sai faɗi wata kalma da zai to ta sa mana ya sanya ya mana ke summa nan daga baya bayan an ji can ɗin din munajjil ladina taqaw za mu tseratar da waɗanda suka ji tsoron mu suka kiyaye dokokin mu waɗanda suka ji tsoron Allah Allah ba zai bari wannan tsirai su zame ba ai alƙawari ne shi ma wa nadaru zalimina za mu kyale kafirai biha a cikin wutar jahannamu jisiyar a na suna kuka suna iyo kafiri dole ne sai ya fada wallahi sai ya fada kai da kake musulmi ka ji tsoron Allah ka bi manzon Allah sallallahu ka bi bayan Allah ka zauna da mutane lafiya kai sallah kai azumi kai zarka kai taimako ka zauna da makotanka lafiya ka bi iyayenka ka zauna ka girma wani gaba ka yawa wani ƙasa Allah zai tsayartar da kai fa eh wallahi Allah zai tsayartar da kai wa idza tula alaihim su wayannan musulmai da muke faɗa wanda za mu ta din su ne waɗanda idan ana karanta musu ayatu na ayoyi bayyanatin mabayyana sai su imani da ita to su kuma kafirai idan ana karanta musu ayoyin ƙalin lajina kafirin sai kafirai su faɗa lajina abin sai su masu imani izgili ta ce ayyun fariƙai na khairu maqam wa hasanu nabiyya a to yanzu musulmai sun ce su ne a gaskiya a kalli waye yake da gida mai kyau a cikin mu waye yake da ƙatuwar mota waye yake da guri da abokai ka ko wai nasu yaudari wawaye shi wani yana ganin wai alama kai akan gaskiya kake kana da kuɗi kana da wadata ga motoci ga fararen mata ga abubuwa wai shi ne alama wai akan gaskiya kake wannan ba shi ne ma'auni ba ruba sha'asa akbar madkuh bil abuwa da wa kusa ala Allah da abarra a da a duniyar nan a cikin datti ma yake ko ba komai a tare da shi amma ya kai matsayin da a wajen Allah in ya rantsa Allah ya wallahi sai yayi kar ka wulakanta jama'a baka san da wanda kake tare ba kar ka wulakanta mutane baka san waye wanda mutum ba wai zan dinga cewa a ah, to ayyul ne, a duba a gani wani bangare ne daga cikin bangarorin nan biyu da su kafirai da mu musulmi a kalla a gani waye a cikin su khairun maqama wanda yafi kyan mazauni wanda gidansa yafi kyau ko kuma ya fi shi alkhairin matsayi wa yake da matsayi a ciki wa ahsanu nadiya waye ya fi kyan gurin zama a cikin mu waye ya fi kyan mabiya waye mabiyan suke da yawa suke da kaza abin da suke faɗa kenan Allah ya ce wa kama halakana kabilan mu yace sun manta nawa nawa ne muka halakar waɗanda suka zutun kafin su min karne ai min ahli na daga jama'a ma'abota karnuka daban-daban da muka halakar hum ahsanu asasan sun bi nan kyawun dukiya da abubuwa na mallaka na dukiya kuma wariyan sun fiti kyan magani na ido aji su fir'auna auna su ne suka gina duniya irin gidan da wallahi nan ba su isa ba ka san allah abubuwan da 'ya'yan iska su lamaru suka yi su fara'ina da aka yi su kayasara kayasara azzaliman sarakunan nan da aka yi na duniya suna da duke da yan yau ba su da suna da karfin da yan yau ba su da sai ce cikin ai kam a halatta na abulan nawa nawa muka halakar kafin wa'annan kafaran naka na yau min karni na daga karnuka daban-daban sai ce hum a asasan sun fi wa'annan kyawun dukiya da abubuwan hannu wari'iyan sun fi wa'annan kyan gani ai mun halakar da su ba su sha wallahi wai ka ce musu man kana fi balalati duk wanda ya zamo akan kwakwata yake bara ba ku ta amsa duk wanda ya zamo akan hanya take ba ta Allah ba to falyamdud lahu arrahmanu madda a ɗabi'ar Allah ya ne masa jinkiri ya ba shi damar maki a ba shi cinye biyu ladarsa na lahira a nan komai na ta ya cinye yana gani yana wa Allah kuma ana ƙara buɗa masa kai kuma ƙarshen ta musulmin ma ta gaji abin da kake nema ka ci sai akai azumin da ma ba abinci akai azumin babu wanda za a sha la ilaha illallah ga rana ba kankara ba sanyi duk dan adarar ta ga akai za ka yi amma ka sani ba aikin banza kake ba kana da lada gobe kiyama kana da aljanna kana da aljanna kai hakuri man kana fi dhalalati wanda duk ya zamo akan bata yake falyamdud lahu rahmanu madda Allah zai ba shi dama ya ɗaga masa kafa a ba shi duk abin da yake so sai ƙara mata wa yazidu bi ibyan ni'mun ne ta ƙara musu dukiya a cikin kafircin su ƙara cewa eh ba kenan ba hatta idza ra'u ma yu'aduna har sai ranar da za su ga abin da aka alƙawarta musu shi ka tubus ga wuta ga su ga mutuwa in mana azaba ko dai wannan abin da aka alƙawarta musu ko dai bi musu azaba a nan duniya wa imma sa'a ko kuma alƙiyama ma da zo musu dungurungum fa sayalamuna a lokacin za su san cewa man huwa sharru makana wa bi sharrin matsayi a cikin ku ko ku ne ko su ne a lokacin za su rarrabe baccin makawo wa adu'afu junda wane ne mai raunin rindina wane ne rindinarsa mabiyansa yan banza ne ba kowan kowan bane a ah, ba ka ce ai to ai ban wato khairu maqama ko ahsan maqaman sai zai ce ko me kaga wa ahsanu nabiyya nabi man ce nabi asalin annabi a lokha shine kula manyan abinda zaka tattauna su jama'a to kanin cewa abu abu jidda wane ne mai raunin rindina, wane ne mutanen nasu yan kadan ne bisa karatun karya ba wai zidu lahu da jina ta da Allah zai ci gaba da ƙara wa masu shirya shirya kamar yadda wani ta falim dudu na ruwan rahmanu Allah zai ci gaba da ƙara musu dukiya da komai suna ƙara bijirewa Allah nan kuma wannan zina ta da wai zidu lahu da jina ta da Allah zai ci gaba da ƙara wa masu neman shirya shirya kullum in kada musulmi kana zuwa makaranta Allah ya ce annabi ya ce suka ji tana sanyi kana samu nutsuwa kana ƙara samun shiriya da yau niyyar ka cuci wani amma ai da ka ka ka fasa niyyar ka ƙi yin sallah amma ka ce ka fasa niyyar ka zalunce ka ce ka fasa yawwa wal baqiyatu salihat kaga wanzazzu managarta hailala salatin annabi sallallahu alaihi wasallam istighfari bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi kira da al baqiyatu salihat a hausa ya ce wanzazzu managarta al baqiyat wanzajjen abu abin da zai tabbata a salihat nagari ayyuka na kwarai kenan khairu da inda rabbika sun ka ba alkhairi a wajen ubangijinka sawabin sun ka ba alkhairin lada idan ka yi su Allah zai baka lada babba wani kenan wa khairun maradda kuma suna mafi alkhairin abin da ya kamata bawa ya koma da su wajen Allah sai ce wa khairun uqba wa khairun maradda na ce marar ba duk kusan abu ɗaya kenan su ne mafi alkhairin da za ka riga ka koma wajen Allah wani guziri za ka ɗauka wata zawadu bai in khairar zari ta kawa guzirin da za ka ɗauka ka je lahira da shi shine kai aiki na gari kai salatin annabi da yawa burjik kai istighfari da yawa kai hailala da yawa ka bi iyayenka sosai ka zauna da mutane lafiya kai sadaka kai zakka kai abubuwa da alkhairi Allah ka ce mu ce mu karfin mu zai karfe mu zai karfi ya yace